Assalamu alaikum jama'a masu kallon GH Hausa TV. Ni ce ta masoyiyar ku wacce kuka fi sani da Aisha Ghana. Muna nan kan shirin mu mai suna rayuwar mu kuma rayuwa ta kasu ne kashi uku, rayuwa ta farko, rayuwa ta tsakiya, sannan rayuwa ta ƙarshe. ji daɗin rayuwar farko mu manta da ta sakiya kuma kar guji ji daɗin ta sakiya mu manta da ta ƙarshe don haka ni masoyar aisha gana nike cewa allah ya raba mu da karkon kifi sannan kuma idan yau ne karon ka na farko da zaka kalli wannan cana tamu to ka kokarta ka danna subscribe sannan ka danna alama kararrawa domin samun kayatattun shirye-shiryenmu a kan lokaci idan mun dora. baya ga haka kamar yadda gh hausa tv ta muka alkawarin cewa za ta kawo muku kayatattun labaran da ya shafi marigayi kabiru alabi to gashi lokaci ya kawo mu mun samu wasu kayatattun labarai game da marigayi kabiru alabi sa'annan labari ta zo ga gh hausa tv cewa an yi zaman kotu so uku wasu kuma na cewa so hudu sannan kuma mutane na cece kuce akan cewa an saki mahaifin yaro wato lukman alabi sannan kuma wai an saki mahaifiyan yaro wato step madan yaron kenan natasiya to yanzu mai gaskiyar magana sai mu ji ta bakin kakar yaro Hello, salamu alaikum bro. Da fata an tashi lahiya. farkon case ne dai wannan tuesday da muka je court aka ce court ko suna za su meeting that was wednesday aka release gamu aka ba muka bisa bayan shi ba je court mu kuma she last week friday garo da muka kuma koma that was jiya week da kuma aka koma suka kuma da sabon another two sai sa wannan two so twice kenan muka je ba ba mu je third one ba gyale an kawo ta court that friday nan no sai sa jiya ina nan ga sai wata sister suka fito wani unguwa so su mai gaisuwar ta'aziyya she guda ta ce kamar ta ga giyalin da goyo bayanta su nan bakano she ce tana shiwa ta ce eh ta ganta da goyo bayanta she sa karwan da boy guda amma yari ta tana cire su fa ita da safiyan gadon wuce yake ce mata amma yari na ji kamar gel na an saki ta ce mai gaskiya ne ran talatan nan ne aka je police station aka aka ba ta bail amma ba court ya ba ta bail police station suka ba ta bail saboda wai yariyan tana yariyan na ta kuka abin da sa aka ba ta bail kenan ba court suka bada bail ba ko abin ga police station suka bata bail wace ta duba yana ta amma every day tana zuwa ta je ta report kullum tana zuwa ta je ta report ko jiya ba wanda suka ganta wasu hau abin ga fragi yana ta abin ga police station in jiyan gano tun jiya jiya nake gaya maka ga yasa court ne mun je two times kenan ba je ta yadwa ba two times ne to assalamu alaikum to mun dai ji bayani an rabu gaddama Allah ya ji kanka Kabiru Alabi. shi da ya gan nasa to da ni da ku masu kallo ya namu zai kasance allahu alam to kamar da yadda na gaya muku a baya idan yau ne karin ku na farko da za ka kalli channel ɗinmu na gh hausa tv to kada ka manta ka danna subscribe sannan ka lasa ƙararrawa saboda samun ƙaitattun shirye-shiryenmu a kan lokaci idan mun ɗora. kamar da yadda na faɗa muku a baya kada ka bar rayuwar farko ta birge ka kamanta da ta sakiya zalika ka ku bar rayuwar sakiya da birge ku kumanta da ta karshe don haka mu daina ganin aibin wani kumanta da tamu fata mai kyau shine mafi alkhairi fiye ga ambaton aibin juna domin marigayi kabiru alabi ya samu kyakkyawan rayuwa a lokacin da iyayensa suke tare me ya kawo hakan rabuwa don haka ni aisha gana nike cewa ta zuwa ga iyaye mu daina biye wa zukatanmu mu manta da rayuwar ƴaƴanmu mu daina ɗaukar mummunan hukunci a lokacin da muke fushi a ran za mu kawo ƙarshen shirin namu mai suna rayuwarmu ni ce na gabatar muku da wannan shiri aisha abdulrahman wacce aka fi sani da aisha gana allah ya sake sada mu a wani sabon shirin.